ba dan bura uba mutane nawa wanda ba su abu mata ake cin takashin su nawa suke iska je town Aminu je Town kutumar G-Fresh ya ɗuɗɗura wa Aminu J Town ashar kan su da Adam Zango. Ajabo mai kyau na dab da shiga hannu. Labari da ɗumi dumi a halin yanzu dai halin da ake ciki shine. Ajabo mai kyau na dab da shiga hannu. sakamakon bata tarbiyya da ya fara yi a shafukan tiktok lalle dai ajibo mai kyau wani sabon dan daudu ne daga garin bauchi wanda yake abubuwan da basu dace ba a safukan sada zumunta na tiktok bayan sadiqa dan iska yanzu kuma an samo ajibo waɗannan suna cikin 'yan daudun da suka addabi al'umma baki ɗaya lalle hukumar hisba akwai aiki domin kuwa irin waɗannan ɓata gari yanzu haka sun fara addaban mutane a tiktok inda har jama'a sun fara musu martani da kuma raddi lallai dai ajibo na dab da shiga hannu domin wasu abubuwan da kalaman batsa da yake yi yanzu mu kawo muku faifan bidiyon ku gani yadda aka yi wa ajibo c'a a wani live bidiyo da ya gudanar a sa na tiktok kan baran-baraman da yake sai ku gani wa idan ku kana daga nan sai mu daura daga inda muka tsaya amma kafin nan ku danna mana subscribe dan bura uba mutane nawa wanda ba sa abin mata ake cin takashin su nawa suke iskanci nawa mutum ba zai iya da rayuwarsa bai zo a ce wani wakar babban bura uban harkallan dangwata ma ko kuma bura uban harkallan eh, gidan man shafa ko AA rano ka san me kyau me ya faru ni ba na son irin wani babu wanda taba shigowa na ne ji na ce ko na ji na ce masa a ina son ka ko ina wai ban taba ce mutum ya tura min lambar sa a TikTok ba sai dai mutum ya ce me kyau ga nan ba na ka dauka kai wannan kuma ni tun da nake TikTok ban taba duwa da wannan masu irin wa'annan magana ba kowa mutunci in ma mutum yana yi ni wallahi yana boye min ni babu wanda taba fitowa fili ya ce mu me kyau sai akasari mutum ya ce me kyau kana burge ni kuma me burge burgewa ya zama dole inda kana abin nishadi ma mutum dole mutum ya ce ka burge shi amma mutum gaba daya ya ce wani kana harƙalla harƙallan babban bura uba ko na taba ce ina son ubanka ko iskanci mai kyau ka san mene ina so yanda ka gama maganan nan ka gama zubanka ka bani minti ɗaya ni wa in yi magana to ina ji yanzu misali tsakani da Allah ba ni bane a zone 6 ne zone 6 naje je cin gindin uwar wata yarinya a hotel a zone 6 mai ta mai zone 6 ne kace ka gani a zone 6 na je cin tsinin don uwar wata yarinya ta yi sinacin ma wata kawa ina a gaskiya ya kamata to ba ni ka gani a zonturi ba sai dai mai kama da ni ka gani wala a zonturi mai kama da ke ne amma kuma inda kika san inda kika san an tsaga kara a Abuja kake kai ma na'am a Abuja kake kai ma eh ina gwarin fa na shiga uku gwarin fa mm. to wallahi jiya ma a gwarin fa na kwana cikin estate ina ne wallahi gidan wata kawai mijinta ya tafiya shine ta yi inviting dina na je na taya ta kwayan a ina kenan a gwarin ba ina ne cikin dawaki ne ko ina ne a kai ina ba ta gurin nake ba ni ina nan ta bayan life camp wai ba ke oh, wallahi ban cika ba wajen naje kawata ba mijinta baya ne naje na taya ta kwana matan aure ne muka yi walakancin mu jiya da daddare na taya ta kwana Domin ma zan so in gayyace ki fa jewo. Wani mace mene? Eh? A mu asiri ba na son irin wannan magana wannan irin alkaba isin zance ne. Popula ciwon ya mace na ya mace ne ya kake taba a jewo ne ko kai ma kana so ka nemi hanya duwa wuya mutu ya bar zanni. <laughs> to matsalar shine ubangijin da ya halicce su ma ya tsine musu albarka kuma mu ma ya umarce mu akan cewa in muka ga irin su ko muka gansu mu tsine musu albarka to me zai hana mu a'a ka rabu da su kowa ka barin shi daban kai harkar gabanka ka daina kula irin wa'annan dole zan kula Allah ya tsine musu albarka saboda in ba ma musu haka wasu za su gani su ma abin ya ba su sha'awa su ringa yi me yi amfanin dan dauda a wannan rayuwar me yi amfanin shi kuna ji fa wai abuja je gidan wata kawar shi wai gidan wata kawar shi fa wai mijinta ya yi tafiya wai suka yi abin da suka ga dama dan girman Allah wannan ba goba ne a cikin al'umma kuma abin takaicin wai wannan gayan a Kano yake a Kano yake wai amma wai an kasa wai wanda za su za su contacting din Hisba a zo a hukunta gayan nan a cire mai aljanun da ke kan shi ya daina wannan musbiyabin din da yake yi fi sabilillahi wannan abin takaicin da yawa yake na rantsi da Allah Hisba ga irin kananu kananun guban da ya kamata ku ringa magancewa nan ga irin su nan in ba aka ba akwai kannan mu da suke tasowa abin nan zai ba su sha'awa su zo su ringa yi jama'a ku ringa shirin irin wannan ku ringa tu ku ringa tagin hisba eniya ku dami hisba da irin wannan Allah zai ba ku lada da Allah barka da dawowa labari na gaba kuma shine G-Fresh ya ɗuɗɗura wa Aminu Jeton Ashar kan rikicinsu da Adam Zango. labarin nan dai shine labarin da ya kara ɗaya shafukan sada zumunta a daren yau yau in nan inda aka ga wani faifan bidiyon gfresh yana ɗura aminu jeton ashar kaman da gaske kaman da wasa gfresh dai wannan bidiyo da za mu kawo muku za ku ga yadda ya yi abun amma dai abun kaman da biyu kana kuma gfresh daga baya ya saduda domin kuwa ya koma rarrashin duka waɗannan mutane da suke faɗa wato Adam Zango da J-Town domin kuwa irin wannan abu bai dace ba tashin hankali da kuma ɗagawa mutane hankali kwata-kwata abu ne wanda musulunci ma bai da shi ba to ma sauraro ga nan faifan bidiyon sai ku gani wa idan ku amma kafin nan ku danna mana subscribe aminu J-Town kutumar mutumar kutumar aminu je town haba kai yawa ne aminu je town da zan ce kwashin aminu town wannan ba bai kamata ba in mata suna ɗan zage-zagensu a social media ku ce mata ne ku ce hayya hayya ku ce dama waye waye kai yanzu da kanka a ce aminu je town gajeren banza gajeren wofi yanzu dan ubanka ba za ka daina zagin mutane ba ba za ka daina zagin mutane ba aminu je town dan ubanka ban isa da kai bane dan ubanka shege gajere shege gajere biyawa ne ni na maka umarni aminu je town na baka wasu yan awanni yauwa awa shida zuwa awa bakwai yawwa ka zo ka ce wa mutane a social media ka daina zagi ba na son ni ko me za ka yi ka yi abinka amma ban da zagi kutuma bulowanka Allah ya kara wa kakan ku nauyi kasa me faru me faru mini je ta mutuwar nan fala'i ce ba kowa za ta zo kan shi kutumar kutumar tsakani da Allah mu zo dan Allah dan annabi ka bude kwakwalwanka mu yi magana tsakani da Allah ina jin ka maganan da nake so in yi da kai ba wani abu bane yanzu misali in ba rami me ya kawo sunan rami wajen ka fahimta abin da mhm. nake so ka gane shi ne da yanzu baka muryan mata ko ko wani abu ni me yasa yanzu wani ya zo ya ce min ina wai harka ko ko wani abu ba kuma ka san da cewa ni eh ina TikTok kuma ina yin bidiyoyi na kuma suna tafiya jama'a suna gani ka san da haka wani dan shege ne ka taba ji zo ya ce min wai ni ina buga harka ko ko wani abu menene me yasa to kai yake faɗa maka ka gama na gama me yasa ake faɗa maka kai haka da to ai wannan mutane sun dauko duk inda kana murya kai kawai inda kana muryar mata haka rayuwanka yake kuma Allah bai halitta mutum haka ne me yasa kai kake muryar matan ni haka murya na yake ka rantse da Allah cewa wallahi Allah ne ya dora maka wannan muryar da kake yi na mata hege don maru uba mu za ka daina kai ka tuwa dama ba za mu taɓa daidai ba ko kai ma yamin yage hau ne da kai eh waye kai din waye kai din a ni yi ina daidai da zamanin ka billahi lazi To, kawai ga wannan a mataki na in ba ka mun fatan shirya. Yanda kake jin kanka kallon hege ni ma haka nan kake jin kai na kallon hege. To yi mun addu'a kawai. Ba wani hege wallahi. To yi min addu'a ka tafi. In maka addu'a. In ko addu'a ma ba za ka yi ba. Zan maka mana. Yawwa to na gode Allah saka da alkhairi. Ai ban yi addu'a ba ka tsaya yi addu'a mana to. To yi min addu'a salatin annabi. Goma goma. Allah ya sa idan ka gara yin muryan mata abun mata Allah ya sa ka mutu a ranar. Allah ce da kai. Kai matsala ce da kai mai kyau. Gaskiya wato wato na gane in dai dan bi in dai na bi To ma sauraro a nan muka kawo muku ƙarshen labarin namu, amma kafin mu tattara ga bitar muhimman kanansu. Kun da cewa ajibo mai kyau na dab da shiga hannu inda ya yi wani abubuwan ma a shafukansa na tiktok inda ya yi wani live bidiyo yake ta maganganun da basu dace ba kana kuma kun ji cewa g ya ɗuɗɗura wa aminu j town a kan rikicinsu da adam zango amma kuma daga baya ya saduda inda ya rarrashi duka juna domin a yi haƙuri a ci gaba da rayuwa kar ku manta ku danna mana subscribe kuma ku danna alaman ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora ku ta lafiya